This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. Akan kafa sadarwa ta intanet Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Yanzu haka babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya bankin mu yana ziyara ƙasashen Afirka ta yamma waɗanda suke fama da annobar Ebola, inda ya yi alkawarin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da taimakawa wajen yaƙi da annobar. jiya juma'a mr ban ya kai ziyara kasar saliyo inda ya yaba wa jami'an kiwon lafiya da ke aikin wato da ke yaƙi da ebola a zaman jarumai kuma ya lura da mutuwar wani sanannen likita dr victor wulogby wanda a ranar alhamis ya zama likita na goma sha ɗaya da cutar ebola ta kashe a ƙasar ta saliyo mr ban ya ce tilas kowa ya zagi dantse wajen yaƙi da wannan cuta ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana a jiya juma'a cewa kimanin mutane dubu goma sha takwas da ɗari shida da uku ne suka kamu da ebola kuma cutar ta kashe mutane dubu shida da ɗari tara da goma sha biyar yau asabar aka shirya mr ban zai kai ziyara ƙasashen gini da kuma mali isra'ila ta kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan wasu wurare da ta auna a zirin gaza a karan farko tun yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla a watan Agusta. A yayin da take tabbatar da kai hare-haren na sanyin safiyar yau Asabar, rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ne domin ramuwar gayyar rokan da aka harba daga Gaza zuwa kudancin Isra'ila a jiya Juma'a. Babu wanda ya jikkata a sakamakon rokan da aka harba. Rundunar sojan ta ce hare-haren sun auna wani sansanin kungiyar Hamas. a wata sanarwa mai magana da yawan rundunar sojan isra'ila kanal peter lana ya ce kungiyar hamas ce ke da alhakin harin da aka kai wa isra'ila a farkon wannan shekara kungiyar hamas da isra'ila suka yi fafatawar kwanaki hamsin har ma aka kashe fiye da mutane dubu biyu yawancinsu falasinawa a watan agusta bangarorin biyu suka yi na'am da tsagaita buɗe wuta Saura kiris a jiya Juma'a dubban mayakan Kurdawa a arewacin Iraq su karya logar ƙawanyar da 'yan ta'adda suka yi watanni suna yi wa tsaunin Sinar da kila ya samar wa tsararru da suka rasa mafita a yankin hanyar ficewa. Jami'an Kurdawa sun ce kimamin mayaka dubu takwas tare da taimakon hare-haren jiragen yakin sama ƙarƙashin jagorancin Amurka suka fitattake 'yan ƙungiyar IC daga wata gunduma mai muhimmanci arewa da tsaunin. ya zuwa jiya da daddare kuma hukumomi sun ce mayakan na kurdawa suna dab da sake kwato dukkan yankin da ke kusa da kan iyakar siriya a farkon wannan shekara mayakan kungiyar islamic state suka kwace kusan sulisi guda na kasar iraq da siriya al'amarin da ya cusa yankin cikin mummunan rikici a farkon watan agusta 'yan kungiyar islamic state suka kwace biranen sinjar da zumar matakin da ya sa dubban 'yan yatsi arcewa zuwa tsaunin inda suka rasa mafita daga baya an ceci wasu suka bi ta siriya suka koma ƙasar iraq to amma har yanzu akwai dubban mutane a kan tsaunin waɗanda suka rasa mafita to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaba Barack Obama na Amurka ya kare matakin da ya ɗauka na ƙoƙarin sake mai da hulɗar jigatanci tsakanin Amurka da ƙasar Cuba. Yana mai faɗin cewa ɗaukun wannan mataki zai bai wa Amurka damar shawo kan ƙasar mai bin aƙidar kwaminisanci. Shugaba Obama ya yi wannan furicin ne wajen wajen taron 'yan jarida na ƙarshen shekara a fadarsa ta White House a jiya Juma'a. ya ce baya sa ran cewa cikin dare ɗaya A ga wani canji a ƙasar cuba kuma kila a ɗauki lokaci kafin majalisar dokokin Amurkan ta fara yin muhawara a kan yiwuwar ɗage takunkumin kayya da tsibirin na cuba to amma duk da haka shugaba obama ya ce a fili ne cewa mai da ƙasar cuba saniyar ware bai sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba ya ce shi yana ganin cewa idan aka yi shekaru hamsin ana ɗaukan wasu matakai amma kuma ba a ga canji ba to ya kamata a ɗauki wasu matakan kuma idan har ana son biyan bukata ko kuma samun nasara. A yayin da Amurka ke ƙoƙarin daidaita hulɗar jakadanci tsakaninta da ƙasar Cuba, shugaba Barack Obama ya azawa zirin Crimea da Rasha ta mamaye takunkumin cinikayya da wata dokar shugaban ƙasa da ta haramta sayar da muhimman kayayyakin Amurka a zirin. A yayin da kuma dokar ta haramta shigowa da kayayyaki zuwa nan Amurka daga yankin. Wata sanarwar da fadar shugaban Amurka ta gabatar a jiya Juma'a na cewa an zartar da dokar da nufin tabbatar kamfanonin Amurka da suke hulɗar kasuwanci a yankin sun san halin da ake ciki. Kuma an gabatar da dokar da nufin nuna wa Rasha cewa Amurka ba za ta amince da bata amince da ma mai ziran da Rasha ta yi ba. Haramcin ya shafi mutane 28 da kamfanonin da aka san cewa suna taka rawa a rikicin gabashin ƙasar Ukraine. a watan afrilu majalisar dokokin rasha ta jefa ƙuri'ar mai yankin duk da rashin amincewa da ƙungiyar ƙasashen turai da kuma amurka suka yi waɗannan matakai da amurka ta ɗauka sun bi sahun matakai makamancin wannan da ƙungiyar ƙasashen turai da kuma ƙasar Kanada suka ɗauka akan rasha haka kuma a ranar alhamis shugaba obama ya rattaba hannu akan wata doka da ta ba da umarnin a ƙara azawa rasha takunkumi a saboda goyon bayan tawayen da take yi wa Ukraine a gabashin ƙasar. Kafofin soja a ƙasar Pakistan sun ce jiya Juma'a aka kashe wasu 'yan yakin sa kai guda biyu da aka samu da laifi a yayin da gwamnatin ƙasar ta zafafa mai da martani ga kisan kiyashin da aka yi wa kimamin mutane 140 yawancinsu yaran makaranta a fashewar. jama'ai sun ce angel wanda kuma ake cewa dr usman da kuma arshad mahmud an rataye su a gidan an yaron faisal bad wata kotun soja ce ta samu mutanen biyu da laifin kulla makarkashiyar kai hare-hare a kan headquarter soja da yunkurin yi wa tsohon shugaban kasar pavis musharraf kisan gilla da kuma mummuna harin da suka kai wa 'yan wasan gora na kasar sri lanka da ake cewa cricket da turanci waɗanda ke ziyara a ƙasar. Haka kuma hafsan sojojin ƙasar Rahil Sharif ya sanya hannu a kan wata dokar kashe ƙarin 'yan yakin sa kai guda hudu, kuma nan ba da jimawa ba su ma za a kashe su ko kuma za a rataye su. Ƙungiyar Amnesty da cibiyar ta ke birnin London da ƙungiyar da ke hankoron kare hakkin jama'a ta Human Rights Watch da cibiyar ta ke nan Amurka duk sun yi Allah wadai da shawarar da shugaba Sharif ya yanke na maido da dokar hukuncin kisa a ƙasar. Ƙungiyar Amnesty ta ce wannan matani ne da ba zai magance matsalar ba. A yayin da Pakistan ta shiga rana ta uku na zama makoki, sojoji sun yi kwantar ɓauna suka kashe akalla 'yan yakin sa kai wato hamsin a yankin Kaba kusa da kan iyakar ƙasar da Afghanistan. labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Muna mika gaisuwar taziya zuwa ga dukkan yan uwa da kuma iyalan Alhaji Kawuna Sogiji a Bauchi wanda Allah Ubangiji masa rasuwa a daren jiya kuma yau da safiyan nan da misalin karfe 8 za a yi jana'izar sa nan Bauchi Allah Ubangiji ji kansa ya sa ya huta kuma Allah ya bada hakuri na jure wannan rashin. da ɗimbin gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga umar gida ɗogumi national pro na ƙungiyar muryar talaka sai alhaji Mohamed sabo turakin gyaɗe tare da alhaji uba fanshin direban dangote mararrabar gumau a jihar Bauchi sai Ado mai kemis kasuwar birnin kuda jihar Jigawa tare da sabon wazirin Zadawa Dr. Zailani A. Isa babban sakatare na Hospital Management Board a Bauchi Allah Ubangiji ya taya riko. Don mun gaisuwa zuwa ga Malam Ibrahim S. Bello na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya a Bauchi tare da Alhaji Garba Aliyu Jalam dan Birnin Jalam sai Dukko Buba yankin karamar hukumar Bukuyum a jihar zamfara tare da dr ɗayyabu na asibitin badara tare da dukkan iyalansa da kuma 'yan uwa a nan jihar bauchi sai gaisuwa ga iyalan comptroller abdu sale usman wanda a yau 20 ga watan nan suke aurar da yesu fadila a babban masallacin juma'a na bauchi da misalin karfe 11 da rabi na safe allah ya sanya alheri ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga comptroller tajuddin olarewaju ciu abuja sai comptroller passport aminu yarima bako a abuja tare da dc mohammed dan sakwa shetiman sakwa na hukumar kwastam ta nigeria a babban filin jirgin saman murtala mohammed da ke lagos dan ban zuwa ga mohammed baba ba mujtaba a azare sai alhaji musa mai nama babaldu dukanku da fatan kunanan lafiya. a gaba muna mika dimbin gaisuwa ta fata alheri zuwa ga Kamaluddin Ahmad Aliyu birnin kudu tare da amaryarsa Aisha Sunusi Ino Jahu wanda ranar Juma'a mai zuwan nan za a daura aurensu da karfe biyu na rana wato na azahar kenan zan ce ko kuma na juma'a a masallacin juma'a na kan tudu kusa da general hospital da ke garin jahun a jihar jigawar najeriya allah ubangiji ya sanya alheri haka kuma muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga 'yan zauren a abar ya huce na facebook irin su shugaban majalisa ismail bima mai gombawa sai ahmad lawan bello tare da awal tela sai mubarak abdullahi tare da suraj tilan 'yan sanda ikara sai kuma yusuf liman sansan tare da yusuf heluwa ddm katsina sai bakar shaibu dan zaki tare da alhaji bello sani mun gadi na fata na faɗi sunanka daidai sai muhammad muhammad rabi'u da'i tare da tijjani bawa bebeji sai adamu ali ungulde tare da aminu isa matole dukkan ku da fatan kuna nan lafiya To a gaba sai gaisuwar sauran 'yan majalisa irin su Aishatu Muhammad tare da Ibrahim Joda sai Maryam Tarfa tare da Ibrahim Azam Gombe sai Muhammad Buhari tare da Aishatu Umar Mahuta sai mai taro Muhammad Katagum tare da Muktar Sarauta sai Ibrahim Muhammad Jungudo tare da El Hussaini Hashim tare da Atiku ɗan Yarbawa Barbarejo Allah ya sa na faɗi sunanka daidai sai Aji Muhammad tare da Haladu Muhammad Musa Bajoga sai kuma 'yan majalisa irin su Jamilu Waziri da na sallah mai shayi gwaram tare da Abubakar Stika sai Jamilu Tilde sai kuma Gambo Badamasi tare da Abdulrashid Idrisa sai Uzairu Muhammad Mada da abdullahi muhammad tare da manu ali bima sai mansir dauda abig sai cletus chinedu eke tare da adamu salisu gwani sai salim baffa sai abubakar sadiq tare da abdullahi a abdul dan guguwa sai Ahmed alhatu kaci dutse tare da nasihu muhammad dukanku da fatan kuna na lafiya a cikin mutanen kai wani ba wani azalimi wani ko shi makiri wani ko musulmi ga wani tangabi wani gashi cucin sai ka cire hankali a cikin hakan dai kai wani baban wani kuma bai kushe ba da marasa hankali. Kuma duk nasa ne ba da yaba nasa ba, wani sai ya bi shi ga wani bai bi shi ba, wani ma ya ce shi gaba ɗaya bai san shi ba, kuma shi ya yo shi sai ya cire hankali. a gaba sai gaisuwa zuwa ga magaji madina durum tare da mustapha isa ahmad sai bashir lawal gagarawa sai bashir rabiu abdullahi tare da ado bayero zubair ishaq sai suraj ibrahim tare da ahmad a sambo sai musa baba tare da amina bashir ahmad sai lukman yakubu fage da ismail haya sai usman abubakar sai jikan dugurawa tare da prince muhammad ks KMSK Argungu da Adamu Muhammad Babi saminu Isa Mutawalle dukkanku da fatan kuna nan lafiya. Farko da ƙarshe shi ya wuce To haka kuma muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga 'yan majalisar abar huce na Blackberry irin su shugabar majalisa hajiya Amina Hamza wato Amina Babes a Zaria jihar Kaduna Najeriya sai Aishatu Kawo Ribadu sai Aliko Alkali tare da Ciyaman Zaidu Bala ƙofa Sabuwa sai Abbas Garba Idris tare da abubakar sadiq haruna sai kuma umar ds tare da ashek a kabir sai ɗanburam na maradin wato garkuwan ibb tare da habibu ahmed sai sa'ad kagarko tare da hajiya asama'u m ilyasu sai barista faruk sarki shugaban kungiyar lauyoyi ta najeriya reshen jihar bauchi sai barista ɗanlami alhaji wushishi tare da Ahmed Mohamed Saka na kamfanin jaridar nan ta Daily Trust tare da Ahmed Kai ga masai Aminu Muhammad tare da Prince Abdulkadir Sardauna sai barista Isiyaku Barau ɗan takarar kujerar majalisar jihar Niger daga mazaɓar Kwantagoro ta biyu. sai aliyu muktar umar na kwalli wanda ke karatu a kasar uganda sai hajiya hindatu maman gusau tare da malami Muhammad Gidado na hukumar Custom ta nigeria sai Malam Tijjani Muhammad manajan gidan mai na NNPC Mega Station da ke makurdin jihar Benue tare da uwar Sharifai wato Hajiya Fatima Awal Salihu da kuma wato Malam Muhammad Bello sai Sanusi Kaura da Bala Dahiru Hassan Tela sai Jamil Umar Udubo dukan ku da fatan kuna lafiya. Ba a san babu. masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana mu kasance lafiya. Asalin ka datti ka fi kasa ka abada ta sace kar da kasa da shi ne ba shi ba ne kuma da shi an halitta haske don ka sani shi da shi ka tsaya iya nan kar da kasa hankali Hasken sanin nan da shi aka yi ko'ina, komai ya samu har muka sarrafa inuwa ta aini. To masu aro, kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Yanzu haka babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban moon yana ziyara ƙasashen Afirka ta yamma waɗanda suke fama da annobar Ebola. inda ya yi alkawarin cewa majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da taimakawa wajen yaƙi da bullan annobar jiya juma'a mr ban ya kai ziyara ƙasar saliyo inda ya yaba wa jami'an kiwon lafiya da suke yaƙi da ebola kuma ya lura da mutuwar wani sanannen dokta dr victor willoughby wanda a ranar alhamis ya zama likita na goma sha ɗaya da cutar ebola ta kashe a ƙasar saliyo Isra'ila ta kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan wasu wurare da ta auna a zirin Gaza a karon farko tun yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla a watan Agusta. A yayin da take tabbatar da kai hare-haren na sanyin safiyar yau Alhamis yau Asabar, rundun sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ne domin ramuwar gayyar rokan da aka harba daga Gaza zuwa kudancin Isra'ila a jiya Juma'a. Saura kiris a jiya Juma'a dubban mayakan Kurdawa a arewacin Iraq su karya logar ƙawanyar da 'yan ta'adda suka yi watanni suna yi wa tsaunin Sinar da kila ya samarwa wasu tsirarru da suka rasa mafita a yankin hanyar ficewa. Jami'an Kurdawa sun ce kimamin mayaka dubu takwas tare da taimakon hare-haren jiragen saman yaƙi ƙarƙashin jagorancin Amurka suka fatattaki 'yan ƙungiyar Islamic State daga wata gunduma mai muhimmanci arewa da tsaunin ya zuwa jiya da daddare kuma hukumomi sun ce mayakan na kurdawa suna dab da sake kwato dukkan yankin da ke kusa da kan iyakar kasar da siriya to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri julie lethas gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.